من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورا رمو لكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari biyu da sittin da bakwai haka ne ko? ɗari biyu da sittin da shida wancan ɗari biyu da sittin da biyar ne ko? cikin littafin taƙiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama a malam yana faɗan wasu al'amara ya ce wal umurin lati ya tafi funa. wato al'amaran da su arifai da aka akan ce ya ya ƙatahimu mazdaransa shine wato aliktiham aliktiham aliktiham kafin mu kawo wannan matsalar da malam ya kawo yanzu na fara magana akan wata matsala wacce take tana da muhimmanci kuma ka in sake ta wacce malam yake cewa iktahama shine fadawa cikin abu ina ganin kaman ba Allah ya ce falaqata hama aqaba ba me sa ba za ku kutsa ma al'aqaba ba ai ina ganin iktahama yaktahimu mazdarin sa shine aliktiham ko haka shi yasa sukan ce akan ce iktahaman najmu shine gaba wa sakata iktahamal makan iza da kalahu. sannan akan ce iktahamal amr al'azim ne rama bi nafsihi fihi bi ghairi rawiya sannan akan ce iktahama fulanun aqaba aw hauda shine rama bi nafsihi ala shiddatin yuridu tiyadaha yana so ya tsallake ta wanda ina ganin daga nan ne Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sannan akan iktahama sahibahu ne idan taqarahu idan ya wulakanta shi da makamantansu su sannan akan ce iktahama talibu majalil buhus ilmiya idan mutum ya zama yana neman fagen da zai bincike na ilimi sannan akan ce in talaka in dafa'a bi ragabatin wa shiddatin shuja'un shi shine al-mukhatiru iktahama al da fi sabilil majdi duka wannan ana amfani da shi akan iktahama to na fara bayani akan cewa kafin mu zo matsayin da su arafe suka je wasu suka jajjefa kansu ciki eh kaduna yana karatu ana arifun billahi eh arifun billahi ja muka kai mu gaban annan Muhammadu ba dan kai ba da tuni yaƙi ya ce mu kuma yaƙin ya ce su dan tun da malamin ku zai zo ya ce babu abu a gidan ilimi a ce mai akwai ya ce babu a ce mai gashi yaƙi ya ci ku wallahi yaƙi ya ci ku to shine malam yake magana shi Usman a littafin sa usulut tariqa da yake cewa guda biyar ne kamar yadda Ahmad Zaruk ya ce duk wanda ya wulakanta su sai Allah ya haramta masa saduwa zuwa ga alherin duniya da lahira yace na farko wallahi, fi sirri wal alaniya tsoron Allah a koye da bayyane da Allah jama'a wannan a ce ga wani abu wanda manufarsa tsora mutane akan alakar su da Allah a koye da bayyane wannan akwai wanda zai inkari akan sa kamar yadda suke faɗa cewa la mashahata lil istilahi in istilahi ka kawo babu ruwa a ciki damin da ka ga dama wani abu ka kira ka shi da shi ba wanda zai maka musu na biyu wattiba'u sunnati fil aqwali wal af'al bin sunnar manzon Allah a cikin aiki da maganganu yanzu ga filiya da tafsir nan na Sheikh Ibrahim Inyashi bari mu dauko wannan mujalladin na ƙarshe abu ɗaya za mu buga misali da shi na sunna kawai akan binta aiki a ɓoye da bayyane a cikin wannan sura ta ya ayyun halmuddassir qum fa’andir andir wa rabbaka fakabbir na so a ce na jalayi, amma duk da ban jalayi ba bari in yi haka da fensir eh? yawa a cikin wannan littafi na firiya da tafsir na Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim in yasi alkaulahi eh warare wa radiyallahu ta'ala an shi a cikin wannan wanda suke kallo ga su za shiga a shafi na 250 daidai ina ganin aita hango ku hango masa shi su gani ya yi ko? to Shehu Ibrahim Inyasi yana faɗa ƙarƙashin wasiya baka fatsakiyar sai ya ce anin najasati ka tsarkake tufafinka dangane da najasa sai ce kanan arabu larabawa sun kasance yutiluna ziyula suna tsawaita gezar tufafinsu wai jirruna ha suna danta kuyala dan takama sai ce wa kanan mustafa arabiyyar annabin zaɓi annabi muhammad balarabe ne فأمره الله أن يطهر ثيابه فقطع من نصف ساقه sai Allah ya umarci annabi ya tarkace tufafinsa sai ya yanke shi daga rabin kori dan Allah sai ya ce fasara ahsan libasin hatta sara al-arab sai tufafin manzon Allah ya zamanto daga rabin kori kar ya wuce irin sahu shine tufafin da yafi kowane tufafi kyau sai ya zamanto larabawa yaf'aluna suna aikatawa kama fa'alin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda annabi yake aikatawa inji shehu ibrahim in ya bayan ya kawo wasu fassarori ta wasiya baka fatahir min najasati aw aw siyaba nafsik fatahir shirki sai kawo amma wannan ita ce maganar da ya fara kada a wanda da na dake shi da wannan maganar sanda muka tattauna da shi sai ya kasa magana amma daga baya sai ya ce to ai ba wannan magana shi Ibrahim kawai ya kawo ba ka duba kasa zaka ga ya kawo qalan nawawi wa siyabaka fatahil ila ma'anahu tahir haminan najasa wa qila qasirha ka taqaita ta wa qila al murad bis siyab an nafs ai tahir haminan dhunubi wa sa'ir an nafs ya kawo har ya kawo shi mai takalidi ta wa da ibnu majah Si سننه an ألا بن عبد الرحمن أن أبيه قال hal samaita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama من رسول الله شيئا في الإزار قال نعم سمعت رسول الله يقول إزرة المؤمن إلى أنساف ساكه wannan faga shi fa a tafsirin shehu Ibrahim amma dan Allah ka dauko ka gani mutanen nan hujumi suke mana akan dage wanda ko ba hujumi suke ba shi wa suke ba addini bane to kuma Shehu usman a cikin iya usunna ya yi rubutu akan wannan Taimana daga cikin tasirantuwa da wannan sunnar ne ya sa fulani sai suka ɗauka al'adar su ce kawai shi sa sai a ce ma bai fulatani ya sa kafin shanu tsada ba ka ake cewa to sai shi ibrahim ya ce Allah ya umarci annabi ya yanke tufafinsa min ka saƙihi fasara a hasana libasin yau wannan sunnar kaɗai in kai mai 'yan ku ƙalubale a kanta ya ishe su matsala wannan sunnar kaɗai yanzu ba wanda zai yadda isa wandansa daga rabin ƙori saboda ya san wallahi da ya fara sa wanda za a ce to ana ganin fa wannan fashi ma fa ya shinshino izala ya shinshino izala haka za su ce haka za su ce kuma malaman ɗariƙu tun da shi ibrahim ya rubuta a cikin firiya da tafsir sun yadda shi ne maganganun shi ne aka tara aka rubuta littafin nan dan na gama na fara samun kasusuwan na asali da sautin shi to su ji tsoron Allah wannan sunnar su daina yakatta su rungume ta a matsayin sunnar annabi lokacin ne duk sunnan da ta tabbata ta aiki idan suna aikata ta su zama ahalin sunna da gaske amma annabi ya faɗa abu ya tabbata har a littattafan ku sannan ku zo ku yaki abin kuma ku ce ku ahalin sunna ne to shi yasa a nan wajen sai shehu usmani yake cewa wattiba'u sunnati ko maganar da ya kata wannan malamin da bin sunna fil aqwali wal af'ali haka maganin gemu take wal i'radu al khalqi fil iqbal wal idbar da kawai da kai daga halittu an al an anillahi fil qalil wal kathir sannan ka yadda idan Allah ya raba abu kadan ko mai yawa sannan warzu'i ila Allah fil sarra'i wad darra'i sannan ka koma zuwa ga Allah cikin halin tsanani idan masifa ta taso maka kakka koma zuwa ga kowa sai zuwa ga sai zuwa ga Allah bari mu bada misali da shi wannan malamin da za ku ji yana faɗar wani wali wai akwai inda ma bai kamata ka kira Allah ba bari mu ji me yake faɗa akwai inda bai ma kamata ka kira Allah ba idan masifa ta taso sai dai ka kira wani Allah shi wancan shi yake da damar ya kira Allah amma kai baka isa ka kira Allah ba sai dai shi wancan ya kira Allah bari mu ji me yake faɗa wanda yake kiran wali dan nasu bari mu ji me yake faɗa ne cewa sai dai sai dai ka kira Allah wannan Allah amma kai baka isa ka kira Allah subhanahu wata'ala ba sai dai ka kira wani shi kuma wannan ya kira Allah bari mu ji me yake faɗa da biyan bukatu eh in ba mutane ta su ko ni ina yaban tufaye ba ko da ina cikin hanyar su eh. ta sai in ta ƙara su da irin misali irin wannan wata ran akwai wani waliyi ana ce da shi dan nasiru dan nasiru ne jami'a eh tun da mu masu sauraron duniya ke sauraron mu akwai masu ilimi akwai kuma wanda ba su da ilimi ko haka da gaskiya ba haka da musa wanda ba su da ilimi nan ba mu ta mu ta tasu mun faɗi ba za su yarda ba sai mu faɗi wanda ya yarda yarda wanda bai yarda ba shi ke nan kansa suna tayya a cikin bahar maliya bahar al'amar wannan na tsakanin sudan da jadda to suna tayya suna taka ruwa suna ta kasan cikin mukamin wilaya wato akwai inda waliyi zai ya taka in sai wuce ruwan zai kawo mishi ma'alwanta akwai inda mutum zai mutu wali ya zo ce tashi ya tashi kamar da sai da abdulkadir al ya yi. ko an gane to kamar yadda ahmadu badawi da yawan su babban makami ke na cikin mulaya sai makamin karaya matacce in ya mutu kamar da annabi isa yake ko ka gane domin manzo Allah akwai hadisi sahihi wanda yake ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila malama al'ummata kamar annabawan bani isra'ila suke ka gane to saboda haka duk abinda annabi ne na bani isra'ila mu'jiza waliyi na manzo Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yin shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqan ya ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne wani ya yi a kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in bai ce bai sha ba ka sa annabi isa ma yana yin haka nan ko ka gane annabi isa yana yin haka nan bai ci bai sha ba kwana arba'in to cikin waliyai akwai masu yaka wasu a ba jidal basdani suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wanda duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron Allah su Allah ba su wannan mutane to shi wannan dan Nasiru yana taya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce Allah sai kuma ka ce ya shehu Nasiru ka gane suna tayya suna tayya suna tayya shi yake da ta naɗe cikin Allah shi shehin Nasiru. zai gani kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya ce huna so sai shi ɗan ya lallaɓa ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halitta kai kai kana kiran shi yau shi ya halitta ka <laughs> in ya ce Allah kai zaka ce Allah yau tana tsakar ta ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai ya kasa ya rufe kayan ki ya haɗe shi ya duba ki kai ya same ka ya tsamo shi haka ce wallahi wani mutum ne zo yake mani wai ina shirka wai kana ka ambata Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah sai ce ai da mukamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba mukamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa nake maka in ka na kira Allah ka kira ni ana ba shirka bane mutane <laughs> eh saboda haka akwai wani guri da mukamin bawa bai kai ya kira Allah ba sai dai kai ka kira shi wannan shi wancan ya kira Allah saboda ka wannan irin nasu sufancin kenan saboda ka kun abin da ya faɗa ya ce usul ɗin guda biyar ne daga ciki wa ruju'u illahi fi sarra'i wa darra'i A sarrau shi a ɓangaren shukur ne a darrau sanda musiba za ta taso shi sa Alƙur'ani kai tsaye na santa cewa an manya jibul mutarra idza da'ahu wa yafshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sai ce a ilahum ma Allah yanzu mutane su kira wani Allah tare da Allah subhanahu wata'ala ta yaya za a yi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu ainihin wato dace da haka wannan gashi nan sunnar ɗage wando ‘yan ɗariƙo su ji tsoron Allah su dafa mana akan wannan sunna su daina yaƙarta. Eh, tun da shehu ibrahim ya faɗa ya ce sunna ce ta annabi annabi ya aikata haka ga shi rubuta a cikin tafsirin shi sai mai da shi sune wato ahli sunna to shine malam yace wal umuru allati yattahimu al arifuna al'amuran da waɗanda suke arifai ne suka kutsa a ciki eh? sai yace fi fi maidan a wannan fagen inna ma yuzhiruna suwaran min al ghaibi wato suna bayyanar da sura ce ta gaibu da lawuju da laha khariji babu samuwa da ita a waje inna ma tasawuratun khayaliyya yaraha ghayruhum haqiqa wato sura ce tasawuratun surantawa ne na khayaliyya yaraha ghayruhum haqiqa wani wanda ba su ba yana ganin abin kaman haka yake fa yaf'aluna fi tilka suwar umuran munkara to sai su aikata cikin wa'annan al'amuran da suke munkare fi shari'a cikin shari'a wahum fil haqiqati lam yaf'alu shay'an fastataru bidhalika 'anil al'amma. da haka a haƙiƙa ba su aikata kuma da wannan sai su boye magarin mutane hifzan li maqamihim wa tahriran li adabihim don tsarewa ga matsayin su da kuma tantancewa ga ladabinsu. su sai yace malam ya ce, wa idza arafta hada faqad ikhtalata as sadiƙuna wal kadhibuna idan ka san wannan to daga nan za ka samu an samu ikhtilati tsakanin masu gaskiya da makaryata fi hadal maidan a wannan fagen wala yu'rafu hada ba a sanin wannan min hada daga wannan wala hilatan li ahadin fi ma'rifati al-arif al-wasil aslan wa ra'san shi ba a sanin wata dabara wajen sanin waye arifi wajen saduwa da shi aslan wa ra'san illa fi matsalatin nadira sai a cikin matsala wacce take ‘yan kaɗan, fi gayatin nuduru wacce ta kai makura wajen kaɗan ake samu, wahiyar ita ce an na ba'adil kummal, sashen wasu wayanda ake ce musu cikakku, zuhuran wajen bayyana fi mazahar surati shari'iyya a mabayyana ta shari'a alkamila cikakke, faman zahara bi hadal mazhar wanda ya bayyana ga wannan mabayyanin wadda almashyaka yi da'awar shekantaka bil ma'arifa fihi annahu yu'rafu bi dalalatihi ala Allah ta'ala to ana iya sanin a cikin su cewa malami ne na gaske ko ba malami bane ta hanyar nunin sa ga Allah war ruju'u ilayhi da komawa zuwa gare shi wat Zahidu fi wa ahliha da kuma gudun wa mutane duniya da ta, wa adamul mubalati biha bi wujudiha ma'a zuhuri sifatil fathi fi gairihi ala yadayhi tare da bayyana sifa ta buɗe a wajensa wato a hannun waninsa ta ainihin wato hannunsa ila akari har zuwa ƙarshen abin da ya magana sai ce fi hadar kalami dalalatun wa abatilun cikin wannan magana akwai ɓata. qauluhu magana sa cewa a shaykh wasu, wasil huwa alladhi rufi'at lahu al Shi shine wanda aka ɗauki masa shamaki an kamalin nazari ila al ilahiyya akan cikakken ganin zuwa ga hadara ta Allah ila qaulihi zuwa maganar sa da yace falam yabqa illa Allah albayti ya'ani anna shaykh alwasila ila Allah ta'ala shehin da ya wasili zuwa ga Allah al-alif bihi haqq al-ma'rifa wanda ya san Allah sanin Allah da gaske to daga nan zai zamanto wato anna shaykh alwasila ila Allah ta'ala al-alif bihi haqq al-ma'rifa tankashifu lahu kullu al-hujub duk wani shamaki za ta yaye gare shi hatta yi shafe da hakikatar zatar ilaha sai ya ga hakikanin zatar Allah in dai arifi ne na gaske balin duba an gani nan ko za mu ga wannan abin nan ɗin da ta Ahmad da yake maganin cewa ba yadda za a yi mutum ya yi wasuli wallahi sai ya zama zindiki sannan zai iya yin wasuli ba za ka taɓa iya yin wasuli ba sai ka yi tarbiyya sannan sai ka zama zindiki sannan za ka iya wani magani? cewa na-gana ala kulukin hazi to shi sa manzan Allah shi an gama da shi lokacin shi ya gama ya yi rayuwarsa ya isar da sako ya koma ga Allah da wajen sarki to shi saura al'ummarsa shaidar sai ya zo ya shigo tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai rikita musu lissafi sai kawata musu abubuwan da suke saka su cikin halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in nan bihi lan tadillu lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati domin me ya yi kitab Allah wa sunnati din nan shaytan ya tabbatar da duk al'umman annabi suka bi wannan su sun tsira ke da duniya har lafiya to ya za sai zo ya shigar da su ya rikita musu lissafi sai kawata musu waɗansu abubuwa daban ya fito musu da abubuwan da ba su da alaka da shi addinin musulunci ko shari'ar musulunci ya kawata ma wannan wanda ya kirkiro ya kawata ma wannan wanda ya kirkiro karshe sai su ce wai manzon Allah ne ya ba su billahi allazi la ilaha illa huwa tun daga ran da manzon Allah ya bar duniya ya koma ga ubangiji sa bai taba dawa duniya ya kama wani addini ba an zargi manzo Allah da yaudara da cin amana ke sahabban da suka masa biyayya aka je yaki a fara hancin wannan a fara kunnen wannan bai kawo abu mai sauki ya ba su ba sai daga bayan duniya ta gama lalacewa ya zai ba ubana ko ubanka ko kakana ko kakanka ko ya bani ko ya baka ba dai da mai kuskure kuma billahi allazi la ilaha illa huwa duk tarikan da aka kafa a duniyar nan tana nesa mutum ne gaban Allah duk tsarika babu tsarika ɗaya da suke kan gaskiya ko kan daidai ko wasu irin tsarika kuma duk tsarika an kafa ta ne ta zama kishiyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi kuma duk ɗan tsarika ya fi girmama shehunsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan baya ya fi girmama shehunsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi girmama tsarikarsa da addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da mauridin manzon Allah ake yi karshe aka yi aka yi masa kishiyoyi sai aka zo yadda ake kammala mauridin shehu na ko shehu ko ko shehu ya fi yadda ake yi na manzon Allah wannan abubuwa ne da ke fili ake ganin su ba haka bane ba to sa'an nan kuma duk ɗarika ba za ka zama muqaddami a ciki har kana iya bayarwa ba sai kai sai kai tarbiyya billahi la ilaha illa huwa duk tarbiyya in kai karshe za ka zama zindiki duk tarbiyya duniyar nan kowace tarika babu tarika ɗaya da sai kama da tarika manzo Allah sallallahu alaihi in kai tarbiyya sai ka zama Allah komai ya zama Allah ka zama zindiki ke da kabar addinin musulunci to shi yasa sai suka ce da ka mala ka bar shari'a kenan ka jira hakika kawai zahiri mana abin da manzo Allah ya kawo addinin musulunci da imani da menene shari'a kenan wannan halal ne wannan halal ne wannan haramu su haqiqa komai halal ne komai halal ne ilimin zahiri shi da abin da manzo Allah ya kawo wannan halal ne wannan haramun ne kai sallah kaza zaka shiga aljanna sai ka shiga ilimin batini duk abin da ka sani ya halatta ba abin da zai sa ka girmama manzon Allah ko ka girmama Allah amma za ka girmama shehunka shehunka ya fi manzon Allah shehunka ya fi Allah shehunka kaza kaza kaza kaza kaza kaza duk wani shehun tsarika ya san da haka al'amarin yake sai dai ana nan ana nan sai Allah zai kawo wani wani wani shashasha wani dan iska sai zai tona asirin su yasa duk abin da suke fada cewa suke yi ba mu yadda ba ba da yawun mu bane to ba ku yadda ba da yawun ku bane kowa da yanda yake tuba ya koma ga Allah Allah ya karbe shi duk shehun ɗarika da ya kaji wannan abin da ya faru ce mu ba da yawon mu ba ne ba mu yadda ba bai wallahi ba manzo Allah ke karewa ba yana kare ta to a wannan yana cikin abubuwan da shi Dr. Ahmad Bamba ya faɗa wanda sun san dacewa shi shishike ke ne ba kuma wanda ke masa musu cewa harkan nan ta ɗariƙa bai santa ba to yanzu abin da nake so in ƙarasa shi ne da malam ya kawo sai ce fi hazar kalami dalalatin wa abatilin cikin waɗannan maganganun da muka karanto daga farko zuwa yanzu akwai ɓanna akwai kuma ɓata ƙaulihu maganarsa da ya ce a shekul wasilu shehin da ya wusuli kowal lazi rufi an hulhujubu lahu an kamalatin naziri an kamalin naziri shine shehun da aka ainihin wato ɗauke masa shamaki daga cikakken gani ila hadaratul ilahiya yana daga zaune inda yake hadaran Allah sai ya hango ta ila kauli har zuwa faɗarsa da yace falam yabqa illa Allah daga nan zai zamanto ba wani abu da ya saura in ba Allah ba ya'ani anna shaykh alwasil ila Allah ta'ala shehin da ya wusuli zuwa ga Allah al'arifa bihi haƙƙal ma'arifa wanda ya san Allah sani na gaske tankashi fulahu kullul hujum shine wanda duk wani shamaki za ta yaye gare shi hatta shahida haqiqatan zatil ilahiyya har ya dinga ganin haƙiƙanin zatin Allah thumma yartaqiya ba'da ba da zalika ila maqamil fana'i daga nan sai ya ƙara hawa sai kai zuwa ga matsayi na fana'i fayafana an nafsihi wa an fana'ihi sannan sai ya ƙare da ransa wa yamtazija billahi sai ya cakuɗi da Allah fa yatimmu alwahdatu to sai wahada haɗuwa sai ta ciga wala yabqa ka ghayrun to a lokacin babu wani abu da ya rige wa inna ma haƙƙun fi haƙƙin Allah a cikin Allah Haƙƙun a fi haƙƙun. sai ce wa hadhihi aqidatu wahdatul wujudi wannan ita ce aƙida ta wahadatul wujudi wa atiqaduha qudrace ta kufurin kafirci ne kamata kaddama kamar yadda ya gabata wa haihata an yamtazil al bil batil bai taba yiwa ko a ce Allah ita kudu da al-batil wal khaliq bil makhluq tsakanin wanda ya halitta da wanda aka halitta wa sayyidu bi abdihi da shugaba da wanda ake shugabanta ba zai taba yiwa ba shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala za ku ga yana buga misali a cikin suratul an'ami ko suratul amfali a kusa da ƙarshe ta wajen ya nuna wa mutane cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ya fifita sashi akan sashi a cikin arziki sai ce to ba zai yi inda ba su da arziki su ɗauki arzikinsu su bayar da shi su zama daidai da wanda ba su da arziki ba ya ce wallahu faddala a ala ba'din fil rizqi ba Allah da ya fifita sashi akan sashi sai ce famal alladhina fuddilu bi bai rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa wane ne wanda yake da arziki da shi da bawansa zai dauki arzikin ya ba bawan da shi da bawansa dawo kuma matakin su daya waye zai haka ba zai yi ba shi yasa ce afa bi ji haru yanzu ni'iman Allah kuke ainihin wato wa musu ita kuke jayayya ai ba zai ba sai yace bal al'ubudiyyatu lazimatu li duk wanda ba Allah ba alakarsa da Allah alaƙa ce ta shi abdu ne shi yasa Allah yace in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da kasan aka tsaye da alkiyama zai zo ya tsaya gaban Allah ne yana matsayin bawa la tanfaku anhu tsarfata aynin wannan ba za ta rabu da bawa ba ko da kifta wa ido ko ya bauta ma Allah ko kada ya bauta masa yana nan dai a abdu shi bawa ne na Allah to shine zamu ji ya ce wa fi sahihi wa fil hadisi sahihi ya zo a cikin hadisi ingantacce zamu ji inda yace asdaqu kalimatin qala ash-sha'iru wanda manzon Allah ya ce mafi girman kalmar da mai waka ya faɗa shine ala kulli shay'in ma kala Allah batilun duk wani abu wanda ba Allah ba barna ne to za mu ci gaba da jin waɗannan matsaloli ɗin da haka za ku ga suna ta kare aƙidar cewa Allah yana ko'ina daga zaran aka gina mutane aƙidar Allah yana ko'ina to daga nan kuma gina wahadatul wujud yana da sauƙi to daga wannan magana wannan aƙida aƙida ce fasida kashi nan muna kallo ba nan ɗaya daga cikin wanda muke karatu da su ba anan yaro ya baro shi fa ya koma gida kawai yaron nan ya kalli musu bawo ya ce Allah yaushe ka dawo ne kawai yaron na ya ji ya kwaso wani abu ya zo ya zama Allah kuma duk wanda ya gani kawai sai ce masa Allah yanzu ba nan wasu suka zo suka samu wani malami suka ce dan Allah ya zo ya wa'azi a unguwar yanzu mutane na nan unguwar sama da mutum ɗari kuwa Allah ne saboda tsabar ne na hankalin mutane eh to ma dama akwai hakika dole kuma hakika sai ta haifar da yan hakika kuma saboda rashin adalci za ku kullum tare da cewa kowa ya sani yan boko haram ba su taɓa kiran kansu yan izala ba amma cewa suke suna da alaƙa da mu a daidai lokacin da su wayannan suna kiran kansu yan tijjaniya ne ai shi yasa zamu ba sarki sarki zaki shawara tun da an yan boko haram yan izala ne to ya nemo nan ban wani ai duk Najeriya duk malamin izala da yake nema nan ban wani shi yana so ya tattauna da shi ana iya samu to ya nemo lambar wa'incan tun da izala ne ya buga musu wasu ya zo ya program da su su faɗi ra'ayinsu da matsayinsu Allah ta'ala ya shirya da mu da haka za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wa bi hadal qadri kifaya gobe ma insha Allah za mu sake sakin wani sakon mai taken Abdul Jabbar da Sha Qadir Jilani sai ka ji gobin mai za ka ji abdul-jabbar da shi abdul-qadir ko dai kai kana ban bata shi yana kan daidai ko kuma kai yanzu kana kan daidai su shi abdul-qadir da sun ɗora mutane a kan bata za ku ga maganan da na taraji'i da ya dawo ya ce shi ba cewa ba ruwansa da sunna ba a'a ahalus sunnatu wal jama'a to hatta ahli sunnati wal jama'an da kake kokarin ka guje masa dan muna so ne sai mun yayi labulan da a gane cewa baka da alaka hatta da karantawar babanka kai mutumin banza ne gaba da baya kawai baka da alaka da karanta wasu shi Usman baka da alaka da karanta wasu Abdul Qadir Jilani a jira ni gobe wannan sakon shi ma yana nan zuwa in Allah ya yarda wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh